Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 12 ga watan Satumba shekarar 2019 kan bitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad Dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Kiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. To kuma ko gama jin labarai za ku ji cewa har yau wasu gwamnoni a Najeriya ba su daɗa majalisar zartarwarsu ba. Lamarin da masu fashin baki ke cewa yana haifar da kalubale a tsarin tafiyar da gwamnati. Bayan haka sulabin Muni Barba kuma zai shigo da shirin na kasa. Redwan Muktar Abbas kuma zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. sai kuma sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana amma duk sai kun gaba shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraron mu da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Amurkawa sun yi tsit na wani ɗan lokaci jiya laraba don tana zagayowar ranar 11 ga watan Satumban shekara ta 2011 lokacin da aka kai har-harin ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan dubu uku a birnin new york da virginia da kuma pennsylvania shugaba donald trump da matarsa melania sun yi tattaki zuwa wajen fadar white house don yin tsit da karfe 8:46 na safe wanda a wannan lokaci ne wasu da suka kwace jiragen sama suka sheko a guji da jiragen jigilar mutane na farko guda biyu suka doki dogayen gine-ginen nan na world trade center da ke birnin new york daga bisani trump ya yi jawabi a wata hidima headkwatar tsaron amurka ta pentagon ga iyalan mutane 184 din nan da suka mutu lokacin da 'yan ta'addan alka'ida suka sheko a guje da jirage suka da suka kwato suka afka ma ginin headkwatar tsaron amurka ta kasance ranar da aka karbi matuƙa aka firgita aka shiga alhini da nuna bacin rai yadda trump ya bayyana wannan rana ta shekara goma sha takwas da suka gabata kenan shugaban amurka donald trump jiya laraba ya ce akwai mutane kamar biyar haka waɗanda yake ganin sun cancanta kuma yake duba yiwuwar zaɓar ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai ba shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar jim baltan da ya yi shugaban na amurka ya ce yana ganin zai bayyana wanda zai maye gurbin john bolton a mako mai zuwa to amma bai bayyana sunan ko ɗaya daga cikin mutanen da ya fi ganin cancantar su ɗin ba ya ƙara da cewa akwai shahararrun mutane da dama da ke son wannan matsayin trump ya kuma ce yana da abin da ya kira kyakkyawar dangantaka da bolton to amma ba jituwa da sauran mutane a fadar white house ya kara da cewa baltan bai ra'ayin abubuwan da muka sa gaba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarin lataro ne ciki har da yara a cewar shugaban amurka donald trump jiya laraba yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatanta na dakile yaduwar sinadarin da ake sayarwa a kasar a matsayin mahadin sigarin lataroni shugaban na amurka ya yi wata ganawa a zauren obal na fadar jiya laraba kan batun na sigarin lataroni bayan da mutane akalla shida suka mutu baya ga ɗaruruwan mutane kuma da ke fama da rashin lafiya a faɗin ƙasar na tsawon watanni da dama da suka gabata saboda wani irin koko wasu irin sabbin cututtuka masu alaƙa da shan sigarin lataronin likitoci dai sun ce mai yiwuwa da dama daga cikin masu fama da irin waɗannan cututtukan sun yi ta zukar sigarin lataroni mai burbushin tabar wiwi ne a yayin da wasu su kuma suka ce sun ma hada da sigarin lataroni tsantsa china ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga amurka daga harajin ramuwar gayya na baya-bayan nan da suke ta sa ma juna a yakin cinikayyar da ke daɗa ta'azzara tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ma'aikatar harkokin kudin china ta fitar da sunayen wasu kayaki sha shida daga cikin rukunoni biyu na wasu kayaki waɗanda harajin su zai wato ba zai shafa ba ciki har da 'yan matsimatsin halittun ruwa na shirin da giris ɗin kamfani da na'urorin jinyar cutar kensa da man lausa inji da dai sauran wasu sinadaran. daga ranar 17 ga watan nan ne tsamewar za ta fara aiki na tsawon shekara guda amurka da china sun shafe fiye da shekara guda suna ta sa ma juna harajin ramuwar gayya wanda hakan ya samo asali daga bukatar shugaban amurka donald trump ta china ta yi wasu sauye-sauye a tsarin cinikayyar ta da kayan rahusa da kuma batun harkokin kayan fasaha. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kimanin watanni hudu da rantsar da gwamnoni da kuma shugaban kasa a Najeriya bayan kammala zabukan kasar a watannin Fabrairu da Maris har yanzu akwai wasu gwamnoni da ba su kai ga nada kwamishinoni da sauran kusoshin gwamnatinsu ba. al'amarin da masu fashin baki ke cewa yana haifar da kalubale a tsarin tafiyar da gwamnati daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari ya zuwa yanzu gwamnonin kaduna da sakwata ne kawai suka nada kwamishinoni daga cikin gwamnoni bakwai na shiyar arewa maso yammacin najeriya yayin da gwamnonin bauchi da borno ne kawai suka nada kwamishinoni daga cikin gwamnoni shida na shiyar arewa maso gabacin najeriya a shirin arewa ta tsakiya kuwa gwamnonin kwara da nasarawa da kuma plateau na daga cikin gwamnonin da ba su kai ga fitar da jerin su ba ya zuwa yanzu gwamnan kano abdullahi umar ganduje da yanzu ke nazarin mutanen da ya kamata ya nada a mukaman kwamishinoni kuma mambobi a majalisar zattarwa ta jihar ya fayyace dalilan jinkirin abin da ya sa muke ɗanyi jinkiri haka saboda mu auna mu ga yadda yanayin aikin ma yake tukuna kafin mu kawo waɗanda za su shugabancin waɗannan wato gurare daban-daban sannan kuma mu auna sosai da sosai domin akwai haɗakayya ta jam'iyyu waɗanda suka taimaka aka kafa gwamnati to su ma za mu duba mu ga yadda za a zo a tafi tafiyar nan gabaki ɗaya tare da su to duk wannan yana buƙatar lokaci da muke ta'aunawa yanzu kuma wato nan ba da dadewa ban Allah yadda za ka ji labari kamar fasalin gwamnatin ganduje ta karo na biyu zai sha bamban da wacce aka gani kenan shekaru hudu baya eh ba shakka zai sha bamban domin gwagwarmar da aka yi aka ci wancan zaben wannan gugurmar da aka yi ta dan bambanta musamman ma ga jam'iyyu da kungiyoyi daban-daban da suka taimaka aka samu nasara to kaga ya kamata su ma a sasu domin su ma suna da to masaniya ta yadda ake gudanar da gwamnati. Tsafin kwamishinonin gwamnatin Ganduje na baya ba za su dawo ba kenan. Waɗansu za su dawo waɗansu ba za su dawo ba amma ba wai ba za su dawo ba ne domin an raina abin da suka yi a baya ba kuma ba za su dawo ba ne domin ba su yi aiki ba to amma kuma wannan ba yana nufin cewa mun yada da su ba a'a za mu buɗa masu inda za su taimaka wa gwamnati mu ba su aiki. To sai dai masu shari a fagen siyasar Najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da illar da wannan jinkiri ka iya haifarwa ga tsarin tafiyar da gwamnati. Malam Kabiru Sufi masanin kimiyyar siyasa ne kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Idan ka duba a dokance akwai yawan kudaden da bai kamata su shugabanni su kashe ba idan ba a yi zaman wannan majalisa ta zartarwa ba to ashe sai ka ga cewa tun da babu majalisun zartarwar ayyuka da suke buƙatar kashe makudan kudade watakila ba za a samu yin su ba tun da ba a samu su sahalewar ita wannan majalisar ba to kaga an kawo shugabanci na kasu to ashe kaga ita wannan majalisa din tana da muhimmanci kuma tana taimakawa wajen gudanar da shugabanci za mu iya cewa wacce ribar da ya kamata a samu a waɗannan bangarori guda uku din ribar taimakawa su shugabanni da shawara ribar wakilci ribar kuma gudanar da ita kanta mulki din cikin eh, eh, sauki da yadda ya kamata da kuma maganar kashe kuɗi yadda doka ta sahale duk ba a same shi ba kenan kaga an samu na kenan a wannan bangaren fatan dai da za a yi shine ya kasance idan har aka so aka fitar da kunshin majalisun ya kasance kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba ya kasance an yi jinkiri kuma an fitar da mutanen da watakila ba za a ga ingancin su ba malam kabiru sufi kenan na kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Ta da Mahmud Ibrahim Kwari, kafin mu ci gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. A cikin Lagos kuma ga Batushin ga Lainashin ga Labintin Zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. don haka gwamnati ta tuna ta yi kwanta ma tuma dalla waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Na kasa. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To shirin na kasa wannan mako ya sauka a jihar Adamawa domin duba halin da nakasassu ke ciki a wannan yanki na tarayyar Najeriya. musamman abin da ya shafi zamantakewa da sauran jama'a da ma irin kulawar da hukumomi ke baiwa wannan rukuni na al'umma wakilin muryar amurka ayola ibrahim abdulaziz ya shirya wata tantaunawar musamman da ta haɗa wasu shugabannin nakasassu a zaure guda kuma allah cikin ikonsa wanda mu tattauna da su uso ne ko kuma jagori ne a kungiyoyin da ya shafi harkokin nakasassu a najeriya domin a hannun dama na akwai comrade alhassan ibrahim ganye na san ka da mukami a kungiyar masu bukata na musamman ko na kasa su ne mm, ni ne jami'in hudda da jama'a na kasa na hadaddiyar kungiyar masu bukata na musamman to ya sunan kungiyar taku jona pete john Joint National Association of Persons with Disabilities. Eh, a Najeriya kenan. A Najeriya. To bayan shi kuma akwai wani shi ma idan ka shi dai kusan bai taba musanta kan cewa ya da larura ba sau tari zaka tada wani sai ya nema sai ce a ah, shi ma yana ciki ina tare da. Aliyu Muhammad Tukur. Uh, Malam Aliyu wani abun burgewa da shi shine ya daga cikin waɗanda suka yi tunanin kafa yana aikin jarida kuma ya suka kafa wata kafar eh, sadarwa ta gidan rediyo ta yanar gizo ake kira online da ake kira bin kola online malaliyo ya gajiya to alhamdulillah ibrahim abdulaziz to wani zai mamaki da cewa kamar yadda na faɗa kuma na ji maka da wani mukami ma a kungiyar masu bukata ta musamman kuma da kasu a jihar adamago Eh, ni ne organizing secretary na Adamawa Disabled Forum. To bari sama da ah, Mara Hassan kamar yadda na faɗa wai me ake nufi ne idan na ce na ƙasa ba kasawa ba. Eh, to alal haƙiƙa na kasa ba kasa wato duk rintse duk cikin yanayin da Allah ya halitte ka ka samu kanka a ciki sai ka tashi ka yi aiki tukuru don ka ga ka zamo wani abu wanda za ka dogara da kanka ba tare da ka dogara da wani ko da gwamnati ba idan dai za ka yi haka to ka nuna cewa na kasa ba ka sa'an ba wani kan yi mamaki kan cewa akwai za ka tada akwai mabarata wani ce mabaratan nan fa akwai masu lafiya ma mabarata hmm. akwai kuma waɗanda ke da lura da sansu wai haka ne haka yake akwai lafiyayyu waɗanda in ka ɗan bi mutum da gudu zai taka diga nan har numan a guje amma za ka ga zuciyan shi ta na kasa ya shiga bara don haka abun a zuciya yake a zuciya yake wai ba eh, tabo na larura ba mm, ba tabo na larura to mala aliyu um, kafin mu shiga cikin shirin gadangar ba in dawo gare ka idan ka duba kan cewa kamar yadda ya faɗa eh, zaka tada wasu na da larura duk da haka kamar misali kai yanzu mm. duk da halin da kake ciki bai hana ka ka tashi ka nema ba mm. eh, bari mu koma baya zaka yi tuna wasu sana'a da kai domin dogaro da kai domin ya zama abin misali ga wasu Eh, to ka san shi tun da Allah ya tashe ni a haka na tsinti kaina gugurmaya domin in kare mutuncin kaina kuma in yi dogaro da kaina ban sa ƙasa a gwiwa ba ni ayyukan da masu kafa za su yi ni ina ga na yi fiye da su domin aikin da na yi wanda zan ce don in dogaro da kaina wanda na wahala da shi shine na yi kira a kiran nan da na yi kuwa na makera hmm. ina ɗaukar uh, babur na tafi jeji na yi kwana uku a jeji daga ni sai doya da gatari zan je na sari itace a jeji zan sassaƙe kota na fitar da na fatanya na gatari da kotan wasu irin harbaka gudu na maharba dinnan da sauransu to kaga mai kafa kira kayi kuma me to bayan kira na yi sana'a da dama na yi zama birkila na yi gini na yi tonon sakawe na yi noma ayyuka suna nan da dama na yi kasuwanci wadda har yanzu kasuwanci ma yana zuciya na ban tsaya nan ba na yi kiwo ba zan taba manta ba na taba barin gidanmu shekara ɗaya na tafi na je na yi kiwo a wani ƙauye ta gefen kamaru can iyaye na sun yi ta nema na ba su sani ba sai dai kawai don eh, na san shi wani mai sauraro tun da ba gane ke ba watakila zai ce a na ƙasar nan ta yi watakila a ina ne na ƙasa taka? Na ƙasa ta kafar dama ce, kafar hmm. eh, dama ta shanye ba ta aiki sanadiyar kuma allura ne tun ina yaro. Hmm. Aka bata allura aka yi akan jijiya shine ya dawo min wannan al'amari. Ba zan iya tafiya nan da kilomita ɗaya da kafa ba. To yanzu gashi har ma cikin ikon Allah har ka samu nasarar da har kana daga cikin da aka kafa wannan kafa ta biyun online da sansu haka. Da can kayi aikin jarida ko sha'awar ta ne <laughs> don na san kayi kasu kasuwanci da wahala kamar da ka faɗa na san har yan kunni ka saida to ai aikin jarida ni na tsinci dami ne kawai a kale hmm. ah, ban karanta shi ba ban kuma san yadda ake yin shi ba amma wani lokaci da yake a ƙarshen sana'a da na shine gadi hmm. ah, wani lokaci ina gadi ka san mai gadi zai kasance yana tare da rediyo a kunnen shi hmm. to daga cikin abin da nake saurare a filin gadi na ina dan ji ana dan wasu shirye-shirye sai nace to kai ka ga shirye-shiryen da ake yi nan fa ka duba wani lokaci in na koma gida shi nake yi kuma watakila masu har su ake suke wannan hmm. amma wani lokaci zan kai musu ziyara to sanadiyan ziyara da na kai haka shiga yawwa na san ban sun kai dauke mana daɗi ne domin akwai inda zamu taho wani zai ji irin baiwa da Allah ya maka aikin jarida hmm. na sauya murya ko makamantan su haka eh, na san a ha ko ne ma da ake maka kuma ba ma yaren eh, hmm. ah, ka bane zamu da ban kuma ga Mal Alhassan kai ma a baya eh, wani gwagwarmaya aka yi a eh, gaskiya ni gwagwarmayan karatu ne na yi amma tukuna ma wanne kasa ne tare kadai ina so shi mai sauraro ya sani matsalan idanu ne da ni matsala aka samu ko kuma haka aka haife ka a'a ba haka aka haife ni ba don ina makaranta ina ss3 kafin eh. na samu wannan matsala mm. da na samu kuma sai na tafi makarantar da ake kira special school a jada hmm. nan ne na je na koyi braille da typing da computer da sauransu dai hmm. daga nan da na kammala na tafi university hmm. a nan ne na ci gaba da gwagwarmayan ilimi har na kai ga matakin da nake a yanzu eh, na ji daɗi domin abin da sa na maka wani shimfiɗa shi kansa mai sauraro ya san kan cewa ba wai irin kamar yadda aka ce na ƙasa ba kasawa ba eh, dukkaninku nan masu abun yi ne kuma in boko na nan taɓa an yi karatu sannan kuma akwai iyali akwai iyali a kuma ana taba aikin ana taba eh ana aikin gwamnati koko to ana lallabawa da rayuwar gabaki baki <laughs> to lalle kuwa to um, wani batu da zamu tabo mm. kamar a kasashe da aka ci gaba aka tadda rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma ce na kasasu kamar yadda aka fi sani mm. kan cewa akan kula da su akan eh. tallafa musu a kasashe da ke taso irin Najeriya da ma wasu kasashe na Afirka kusan ba haka lamarin yake ba ya lamarin yake ne a kasar ka Najeriya wanda ke ne makakakin da daga cikin kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya to alal hakika matsalar za a ce a Najeriya na farko su shugabanni ba su daukan masu bukata na musamman da muhimmanci ana daukan su kaman wani abu ne haka idan ka haɗa kanka da shi kaman wani za a ga kamar wani laifi mutum ya yi wa ubangiji allah ya dauke shi mai da shi yana da nakasa ko wani abu to za ka ga gwamnati kuma dokokin da ita da kanta za ta yi ba za ta bi ba domin tana tunanin akwai ɗawainiyan da za ta ɗaura wa kanta idan ta haɗa kanta da masu bukata ta musamman. Kamar wani dokoki ne da ta kuma bata. Yanzu kaga a Najeriya ba kabilan da za ta ce ta kai nakasassu yawa a Najeriya domin akwai nakasassu sama da miliyan 25 a Najeriya. Gididdigan ku ya tabbatar da haka? Eh, wannan ya tabbatar da haka kuma ko gwamnati ta san da wannan wanda har ya kai ga aka yi kokari aka yi kudirin kare haƙƙin masu bukata ta musamman wanda shi shugaban ƙasa ya sa wa hannu. Amma rashin sanin muhimmancin wannan da gwamnati ba ta yi ba shi yasa sai aka yi buris da wannan ma'aikatan ba a yin komi a kai don ana tunani kamar idan yau an ce za a aiwatar da shi ita gwamnati za ta wahala gwamnati za ta fitar da kuɗi kuma wayannan nakasassun a bar su su zo su yi bara a ɗau naira goma naira ashirin a ba su kenan ba tare da an yi tunanin su ma akwai abin da za a iya za su iya yi wurin taimakawa al'umma. Da masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin wakilin muryar amurka a jihar adamawa ibrahim abdulaziz da bakin shirin na kasa ni sulaimu muni barma ke ce da ku sai an jima kuma da la'agai da sulaimu muni barma yanzu kuma ga shirin jaridun kasar ghana daga ridwan muktar abbas wannan labari a jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. Mai Kano kamar haka, kakakin majalisar dokoki ya caccaki jakadar ƙasar Dutch dangane da jawabinsa akan gana a gaban taimako. Jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Professor Aaron Mike ya caccaki jakadar Netherlands a Ghana, round Striker dangane da irin wata tambayar da ya yi a kan ajandar nan na ghana beyond aid wato ghana a gaban agaji na shugaba na na akufu ado da yake magana a wurin wani taron jama'a a nan jaka jakadan na ƙasar dutch ya tambayi gwamnatin ghana abin da ya yasa take amfani da wannan tsari na ghana beyond aid gana a gaban agaji amma ba gana gaba da cin hanci ba wasu masu suka na gwamnatin akufa ado dai sun amfani da wannan tambaya suka sanya siyasa a cikin wannan tambaya na wato jakadan to amma a cikin jawabinsa a wani taron of african network of parliamentary budget offices da an kai a zauren taro na majalisar dokoki a nan akra a ranar litinin tara ga watan satumban shekara 2019 professor kwai ya yi amfani da wannan daman yana mai caccakan jakadan na daji. ita kuwa jaridar ghanaian times ta rawaito wani kuruci ne na kwace ofisu inda yake faɗin cewar akwai shaidu filla-filla da ke tabbatar da cin hanci na wannan gwamnati jaridar ta ce kwace ofisu tsohon mukatashin ministar sadaswa ya nuna cewar jam'iyyarsa na ndc ba tana kara kirkiro karya dangane da cin hanci a ƙarƙashin wannan gwamnati ne ba ya ce akwai shaidu baro-baro na muhimman harkokin cin hanci cikin wannan gwamnati ikirari na shugaban ƙasa a can baya na cin hanci a tsohuwar gwamnatin john muhammad a fili yake cewar ta siyasa ne to amma shi gwamnatinsa a fili yake kuma akwai shaidu baro-baro da ke nuna cin hanci ci a cikin gwamnatin nasa to amma kuma har yau sai yana ci gaba da nuna cewar yana yaƙi da cin hanci ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin ta ruwaito an ta soƙeyar ɗiyan ghana 22 daga ƙasar saudi arabia jaridar ta ce ɗiyan ghana mutum 22 da sun ka hada da mata 21 da namiji ɗaya an ta soƙeyansu daga ƙasar saudi arabia su waɗannan ɗin da aka turun matsayin da ilimin su na firamare ne ƙananan makarantun sakandare da manyan makarantun sakandare kuma an ta soƙeyansu ne saboda zamar da suke a wancan ƙasar taɓa ta hanya da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ga. ta gaida ridwan abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka iku mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kampala malam madaurin jihar jigawa na da zan bayyana a yau ina so na kira ga masu maganganu marasa daɗi akan rufe boda da mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya yi to ya kamata 'yan najeriya su kallaci halin da ƙasar mu take ciki musamman na rashin tsaro kuma magana shigo da shinkafa ko taliya ko mai ba ne idanunmu ba muna kallon irin yadda ake shigo da makamai cikin ƙasar nan daga wasu ƙasashe maƙotanmu to saboda haka duk lokacin da shugaban ƙasa ya ɗauki mataki irin wannan ya kamata al'ummar ƙasa su yaba masa domin wata hanya ce ta kare ƙasar daga cikin irin haɗarin da take faɗawa. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. sunana ayuba garba imam daga garin kafin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau zan yi bayani ne dangane da abin da yake faruwa a kasan afirka ta kudu abin da ake yi ma 'yan najeriya na farfasa musu shago to ni kirana ga 'yan najeriya don allah mu yi hakuri mu kai zuciya nesa kada mu yi yunkurin fasa shagon 'yan afirka ta kudu ko kuma kona musu idan muka yi haka lallai mun cutar da su domin ai ba su ne suka kona mutanen mu a afirka a can ba mu suna nan gida najeriya ne mu yi haƙuri mu kai zuciya nesa ita kuma gwamnati za ta ɗauki matakin da ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullah ya wannan gidan rediyo mai albarka na muryar amerika sunana murtala daga anguwan nufawa zaria local gannan a cikin kaduna state wato abinda nake so in yi kira ga gwamnatin Najeriya nake so in yi kira musamman gwamnatin shugaba Buhari wato gaskiya idan gwamnatin Buhari ta ci gaba da tsarinta kamar yadda take yi na rashin karɓar shawarar wa'anda ya kamata ta karɓi shawarwarinsu to gaskiya za a zo a yi faɗuwar gusma domin duk abubuwan da gwamnatin buhari ta ɗauko mai yi wa talakawa musamman abin da shafi hanyoyi wallahi tallahi ta saki tsarin da ya kamata ta yi ta kama rudu dalili a nan shine yaya za a ce gwamnati irin ta shugaba buhari ɗan arewa bai san matsalolin talakawa a zo a ce wai hanyar birnin kaduna ta birnin galiba ta jiyuwa wani irin shirme ne gwamnatin buhari ke yi. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karo a takaice. a takaicen amurkawa sun yi tsit na wani ɗan lokaci jiya laraba don tuna zagayowar ranar 11 ga watan satumba shekara ta 2011 lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan dubu uku a birnin new york da virginia da pennsylvania bayan ganawa ta wato ta tsawon sa'o'i uku jiya laraba a gidan gwamnatin afirka ta kudu koko sudan ta kudu shugaba salva da jagoran 'yan adawa rid sun yi alkawarin warware dukkan sauran matsalolin da suka rage da ke shafar shirin nan na kafa sabuwar gwamnati a watan wato nuwamba to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sauran shirye-shiryenmu da wasu sabbin rahotanni yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka musamman ibrahim kalbasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsin darrell smith baba ya koma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum